Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kalamar sauran mu barkamu da yau barkamu da sake saduwa da kuwa da wannan lokaci kuna tare da sha'ayin Muhammad Gazawa TV YouTube channel na tare aboki aiki na Buhari Awal masu kalamar sauran mu kamar yadda mun ka saba gabatar muku da shirin wasikun masu kallon in insha Allah su ne za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci kafin mu shiga cikin shirin namu na wasiku a ku da gurbin da muka saba neman ilimin matasa mm. kenan eh, ya kamata a ce ku yi amfani da tana akwai matasa wanda da dama ba su iya wankan janaba da tsarki da sauransu amma tan ma akwai wasu wanda ba su iya ba kuma sai ga namiji wani ya san mata shauta iya shi ke ne bai iya ba shi bai je ne ma iya ne koya mata ba kenan wannan gurub ta tana da wannan za ta koya ma ka gari koya maka komai a sirrance za ta karanci ba kana jin ma kunya ka mm. zo wajen wani ne ya koya ma irin wannan mm. asirance ka samu a wannan gurin mhm. insha Allah kenan kaga akwai wani kuma sai ga girman kai ma ke hana shi ya zo ya koya mhm, ya koya yawa za ku samu lambobi a kasan wannan bidiyo kin kada kuma manta sannan kuma muna baku hakuri dangane da wancan sati da ya wuce mu samu mun karanto muku wasu ba ba da uzurin da ya gito mai shi sa Allah mu samu dama mhm. karanto muku ba kenan haka ne insha Allah sai mu shiga cikin wasiƙon namu wasiƙon namu gadan gadan wasiƙa ta farko ita ce ta Khalifa Yaro Khalifa Yaro ce assalamu alaikum gazawa TV masha Allah kuna yi muna jin daɗi Allah ya saka da alkhairi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh khalifa yaro sha Allah muna godiya kai ma kana yi muna jin daɗi mun gode sosai da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Badamasi Amadu ce gaza wa cibi a gaskiya kuna nishadantar da mu gaskiya muna godiya sosai Allah ya ƙara ɗaukaka a rayuwa mai amfani amma ina da shawara ko za ta yi muku amfani don na tabbatar da za ta amfani mu masoyanku shawarar ita ce a kuɗe birana ɗaya daga cikin sati ta kasancewa da masoyanku kai tsaye ta hanyar live ma'ana antiret don sauraron ra'ayin matasa da kuma samun eh, shawarorinsu ina ganin hakan zai ƙara ma wannan gidan tv ɗaukaka. da ma sai amadu wannan ma shawara ce mai kyau mun da shawarar ka bamu insha mu kuma za mu yi ƙoƙarin mu ga mun yi haka muna godiya da kula ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi amin summa amin sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Abdul Abdul yace assalamu alaikum kamar yadda wani bawan Allah ya ce ya yake magana bin Walid ana tare mutane da dama wasu su ce alif goma sha biyu wasu su ce alif goma sha biyar yace duk iya zaman wani libiya bai hada waɗannan kuɗaɗen ba Abdul Abdul wannan haka yake wani kan ya zo har ya koma bai zai iya haɗa wannan kuɗaɗe ba abin da za mu yi addu'a ka ubangiji Allah ya kare mu da su mhm. irin wannan azarin na mana wannan muna godiya da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ita ce ta rabe ibrahim mhm. ya ce haka ne masha Allah rabe ibrahim muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ita ce ta sa'idu sa'idu ya ce gaskiya ne sa'idu sa'idu muna godiya da kulawa ubangiji allah ya saka mana alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ita ce ta dan wanka boss ya ce assalamu alaikum gazawa tv muna godiya a gaskiya na ji daɗin wannan shiri naku kun gane kwana biyu shiru allah ya kare ku wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu dan kabas haka ne mun karbi uzurin ka san mutum dan adam akwai uzurin da ke gittin wajen samu shi abin da yake bukata ya yi muna godiya da mun ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ita ce ta dan baiwa yace masha Allah Allah ya ƙara basira da fahimta masha Allah dan baiwa muna godiya a mun mu amin kai ma Allah ya ƙara maka basira da fahimta mun gode da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ita ce ta Muddan Idris Niger Tawa ya ce masha Allah Allah ya kare mu da Idrisa ne jartawa muna godiya amin su ma'ana gore da kula kuma Allah ya kare ka <clears throat> sai kuma wasiƙa ta gaba ya ce ta Qasim Umar ya ce amin amin ya Allah Qasim Umar muna godiya da kula ubangiji Allah ya saka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ita ce ta Mamman Halilu ya ce gaskiya ne Halilu Mamman Mamman Halilu muna godiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta abdulrahman abdulrahman ya ce a gaskiya ne masha Allah abdulrahman abdulrahman muna godiya ubangiji Allah ya sakar alkhairi <clears throat> sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta abdulwahab sise ya ce alhamdulillah gazawa tv na gode da cika alkawari Allah dai ya sa mu dace duniya da lahira amin sun amin abdulwahab sise muna godiya da kula kai ma ubangiji Allah ya saka maka alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta haruna idrisa ya ce assalamu alaikum wa barkatuhu barka dai da warhaka da fatan kuna lafiya masoyinku ne haruna idris dan nijar mazauni a libya muna godiya sosai allah ya taimaka allah ya kara basira mai albarka dan manzon allah sallallahu alaihi wasallam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haruna idris muna godiya da kula ka nisa mamin ubangiji allah ya saka maka alkhairi mun gode sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta jibrin abdu ya ce assalamu alaikum gazawa tv ina muku fatan alkhairi zuwa gare ku da farko ina mai ta'aziyya zuwa ga 'yan uwanmu 'yan Nijar waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai Allah ya ji kansu da rahama amin amin amin su malu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, Idrisa eh, eh, Jibrin Abdu muna maka fata alkhairi mu ma muna mika ta mu ta'aziyya ta gare su wanda suka rama ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode sosai da mhm. kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Yusuf Yusuf ya ce muna masha Allah Yusuf Yusuf muna godiya da kulawa sai kuma wasiƙa ta ƙarshe ce ta Cito ya ce assalamu alaikum barka dai da war haka. wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Cito kai ma barkan karwar haka muna maka fata alkhairi mun gode sosai Allah ya biya karshen wasiƙun namu kenan na wannan ma. ba yawa kenan insha Allah to masu kallon mu da sauran mu wasiƙun mu sun zo karshe kenan za mu tsaya da nan a madadin abokin aiki na Buhari awwal kun ci muku abokan aikin mu baki daya muke muku ma'assalama mu huta lafiya